bayan yunkurin farfado da binciken bidiyon dala a siyasar jihar kano a yanzu haka wata takaddama mai zafi ta sake kaurewa a siyasar bayan da gwamnan jihar injiniya abba kabiru yusuf ya kaddamar da wani kwamiti da ya dora alhakin kwato kadarori da ya zarga an sata a gwamnatin da ta gabata karkashin tsohon gwamna dr abdullahi umar ganduje wanda shine shugaban jami'ar apc na ƙasa a yanzu haka To domin tattauna wannan batu mun gaito muku Ahmad Aruwa mai magana da yawan jam'iyyar APC a jihar ta Kano. Sai kuma Anas Abba Dala mai baiwa gwamnan jihar Kano shawara kan harkoki na siyasa wanda muke sa ran shigowarsa nan gaba kaɗan. A yanzu za mu fara da wato shi Ahmad Aruwa. Ahmad Aruwa barka da shigowa wannan tattaunawa ta gaskiyar magana. To dutse barka da Juma'a. To barka mu dai eh, to kai tsaye kuna cikin kai kan ma misali a matsayin na kakakin jami'ar APC a Kano kana cikin mutane gaba-gaba da kuke nuna fushi kuke kuka fusata da wannan yunkurin eh, bincike da ake aka kaddamar haka kwamiti kamar me yasa kuke jin tsoron wannan bincike ne to na farko dukkanin masu kallo na a daidai wannan gaba eh, da sauraro na ne musu barka da sallah Ah, a siyasa babu ma kawai akwai abin da zaka kalla na ila shirme ko shiririta zaka iya kiransa. Ah, idan ita gwamnati ta ce ga alkawarin da ta yi musamman ta shigo sabuwa ma a gaɓoɓin da al'umma suke cikin wahalhalu. To ta zo ta bige kuma da maganar tsohuwar gwamnati cewa gwamnatin da ta shuɗe ta yi wasu abubuwa ba daidai ba ta ɗebi kayayyaki har ma ana tunanin wai akwai abubuwa na rigingimun siyasa wannan sai ka ɗauka gwamnatin da take kai kawai ta shiga cikin wani ɗimuwa ne domin idan abin da suke faɗa haka yake to da kamata yi sai ya faɗaɗa binciken tun daga farkon alif ɗari tara da casa'in da tara zuwa yanzu domin an yi gwamnoni da yawa na farar hula waɗanda suka zo suka gudanar da mulki har ma da mai gidansa shi Dr. Rabi Musa Kwankwaso wada maganar da yake yi a akan Dr. Aula Marganduje idan tarihi bai manta ba duniya ta sani sun fi shekara ashirin suna tare da a Dr. Rabi Musa Kwankwaso kuma sun yi gwamnati kusan shekara takwas tare. To duk wani abu na lalacewa ko na ɓata ko na ƙwata ko na ace a ciro ko a karɓo to da kamata ya daga wannan gabar shi abba zai fara amma abin da muka ɗauka kawai ah, na farko gwamnatin ta kubuce musu sun rasa yadda za su yi da ita saboda dama mun yi zargin wannan gwamnatin ba ta su bace da abin da ka karɓe shi akan ba halalin ka ba to yana da wahalar ci to bayan sun karɓa abin ya musu girma da yawa shi kuma mai su ba da wani dama da zai iya fitowa ya nuna duniya cewa shi ne yake jan ragama gwamnatin sai dai daga a ɓoye to wannan dalili sa suke ta ƙoƙarin yadda za su fito da wani abu da za su ɗauki hankalin mutane cewa mun muku alƙawari za mu ɗauki ɗalibai mu kai su ƙasashen waje su samu ingantaccen ilimi mun muku alƙawari za ku samu ruwan sha a jihar kano mun muku alƙawari za ku samu wutar lantarki da tsaro da kuma cikakkiyar kasuwanci a jihar kano wannan dalili da yasa tun da ba su iya yi ba yau ga shekara ɗaya kana maganar may 29 wato wata mai zuwa kenan za su cika shekara guda akan karagar mulki kuma an shekara ɗaya da 'yan watanni da yin zaɓe to ya sa gaba ɗaya shi abban ya shiga cikin wani ɗimuwa ya rasa me zai yi me zai da gwamnatin domin a cikin wannan lokaci kawai ƙasa da shekara guda ka ce ka je wai kana maganan kafa kwamitin bincike har ma wai da maganar wai yadda aka yi rigingimun siyasa ta kafa wani kwamishin na inquiry wannan yana tabbatar maka da cewa wallahi gwamnati ce ta kuce musu da ma sun sani da sun baro apc gwamnatinsu domin mun san yadda aka yi a gwamnatin to honorable aruwa um, ka yi magana cewa uh, ya kamata wannan bincike a fara shi tun daga gwamnatin uh, dr rabi'u musa kwankwaso uh, domin tare suka yi gwamnati da shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Abin da wani zai ce shine kamar idan ba tsoro kuke ji ba ko jami'ar APC me yasa ba za ku bari a yi binciken ba yadda idan ma har shi Dr. Eh, Rabi'u Kwankwasa yana da eh, hannu koko akwai kuskure da ya yi shi ma misali binciken ya bankaɗosa misali a ce ga wanda watakila a ce eh, Dr. Ganduje baya da kuskure Dr. Rabi'u Kwankwasa ne yake da kuskure. Me yasa ba za ku hakuri ba misali? binciken ake cikin alƙawura da suka dauka dutsen kura babu inda suka ce in mun karɓi gwamnati bincike za mu yi abinda suka ce za mu yi rusau kuma duk gurare da aka samu aka yi abubuwan da ba daidai ba za su rushe wannan ginin kuma sun zo da ajandar su cewa ilimi shine akan gaba ai babban al'amarin ba wani maganar tsoro dutsen kura we already face them amma dai maganar ita ce mu yan Kano ne kuma yan adawa a cikin jam'iyyar APC idan an yi alkawari za a yi wa Kano abubuwa masu mahimmanci ai babu wani dalili da zamu zo mu zuba ido kuma a kautar da hankalin mutane a ɗauko wani abu da ba ma shine mai mahimmanci ba maganar cewa a ganduje ya ɗauki kaza ko ya ɗebi kaza tun kafin su shiga gwamnati dama sun daɗe suna masa jifa da wannan su gaya wa iyalinsa su gaya wa 'ya'yansa ni a waje na duk wani magana da za su faɗa yanzu kalma ce dama da sun riga sun daɗe suna yin ta akwai abu na bita da kulli akwai abu na gaba wadda suka ɗauka kuma shi abba bai kamata ya aru wannan gaban haka kawai tsakanin ganduje da kwankwaso sun yi shekara da shekaru a siyasa sun zo sun yi gwamnati tare abokan juna ne sun rufe kofa tare suna tafiya tare a dan saɓani ya haɗa saboda ganduje ya yadda a ci gaba da gwamnati tare da kwankwasa a wancan lokaci suka ɗauka kawai abin gaba shi kuma abba da ya zo maimakon abin da ya na alƙawura ga mutanen kano ya ci gaba da yin wannan abin sai ya aru wancan abin da kwankwasa yake da shi ya ara shi ya yafa wa kansa amma honorable aruwa idan ya kasance idan ya kasance shi injiniya abba kabiru yusuf alkawarin da ka ce ya ya ga cewa ba zai iya cika su ba lallai akwai buƙatar ya dawo da gwamnatin ku ta dawo da wani abu domin ya yi waɗannan alkawura me laifinsa akwai laifi domin ai ba ita gwamnatin kaɗai ce ta yi mulki na farar hula a jihar kano ba kwankwasa ya yi shekara takwas malam ibrahim shekarau ya yi shekara takwas kuma duk gwamnatin da ta zo in dai kana maganan kurakurai ne ko kuma wani abu wanda ba daidai ba duk wacce ka bincike ta sai ka samu maganar ka tsame ganduje ka ce kawai shi za ka bincika da 'ya'yansa da matansa har ma kai azarbaɓi da ka je kotu wadda kuma daga baya ne masana suka nuna maka ya za ka kafa kwamiti na inquiry kuma ka ɗauki wasu abubuwa ka je criminal charges ka ne mutum a kotu suka ce sun janye wannan ai ya nuna ma a fili cewa kawai gaba ne kuma za a ɗau jihar kano ne har zuwa shekara hudun nan ba za a yi mata komi ba abin da za a bige da shi shine za a ce an ji an kwato gidaje a dubai an kwace filaye an kwace kaza an ɗebo daloli kaza kuma bari ka ji dutsen kura duk ba shine plan ɗin ba su jam'iyyar na APC da suke ganin suna so su shigo ta to ba ta hannun Abdullahi Umar Ganduje suke so su shiga ba so ake ai amfani da dabaru in an shafa mar kashin kaji daga ƙas sai a koma a ce ai shikenan an same da laifuffuka ya je ya kare kansa kawai ga gwamnatin jihar Kano su kuma daga can su mamo su yi hanyar da za su su shigo harkar nan da abin nan mun riga mun gane dutsen kura ba wanda zai mana wani wayo bincike in abba zai yi wannan mun riga mun shaci wannan kalubale in zai yi bincike ya faro daga lokacin kwankwaso kuma ya yi a lokacin da kwankwaso ya rike 1999 zuwa 2003 sannan ya ɗauko kuma daga 2005 zuwa 2011 da duk daga wannan lokacin kwankwasa ya rike gwamnatin kano kuma mun yi koke-koke a lokacin da abubuwa da yawa da suka bata mun yi magana akan 5 kilometers kowa ya sani an fitar da kuɗaɗe mun ce a kirawo shugabannin ƙananan hukumomi na wancan lokaci da yadda aka yi da yadda aka fitar da wannan kuɗaɗe mun yi kuka akan maganar ya aka yi da kuɗaɗen yan fansho mun yi kuka akan rigingimu da aka yi ta yi lokacin da aka naɗa mahaifin rabi musa kwankwas aka je madobi babu irin fitintunu da ba ba an zo a kamfen za a tafi gezawa an ƙone gari ma gaba ɗayansa a wannan lokaci to babu wani dalili da yanzu kawai za a juyo wata magana don kawai ana ganin apc an turmushe ta da karfin tsiya an kwatan mata shugabanci kuma yanzu a ce za a yi mana bita da kullum to honorable aruwa honorable aruwa misali kamar idan muka kalli waɗannan zarge-zarge da kake yi eh, idan aka kalli kamar shi eh, injiniya wato abba kabiru yusuf ya zo a cikin wani hali da yadda magoya bayansa suke nuna cewa tsohuwar gwamnatin ku eh, ta yi kurakurai saboda haka wani zai ce ai wannan babu wata matsala kokari ne na shi injiniya abba kabiru yusuf ya zo ya cika alkawarinsa na eh, na yaƙi neman zaɓe duk da ka ce bai yi wannan ba amma kuma a yanzu mutane a shafukan sada zumunta kamar suna jinjina masa da wannan bincike da ya ce zai yi naku to ai idan ka duba Uh, magana ce dama duk abin da ka zo ka ce wannan abu ne na shaidanu to shaidanun sun fi yawa a ciki masu kallon sama wannan abin da ake magana lokacin da aka yi gwamnatin dr rabi musa Fankwasa da ganduje ai abba yana ciki duk abin da aka yi a wancan gwamnatin ai abba kwamishina ne na ayyuka da gidaje ko kuma ce na ayyuka a wancan lokaci maganar ya ce wai ai mutane na jinjina masa ko alkawari ne aka yi domin wai a zo a binciki tsohuwar gwamnati ta ganduje wannan magana ce dama haɗin bakinsu ne sun daɗe da shirin wannan abun so ake yi yadda za a yi a tada ganduje daga harkar siyasar kano a lalata masa repetition tsinsa daga ƙarshe mutane su tsane shi kar ka manta su suka dinga yawo da maganan faifan bidiyon dala suna cewa ganduje ya ɗebi kuɗi ganduje ya yi kaza an je kotu ma kotu ta hana ma bincikensa akan wannan amma dama dama honorable dama ina son yi tambaya akan wannan eh, shin wai me yasa ne ku bangaren ku na APC kamar Dr. Abdullahi Umar Ganduje ake ganin da an fara kokarin ah, bidiyon dala din nan sai ya tafi kotu ah, don a hana bincikensa to ai duk ban sani ba ko kana jina dan na ga network ɗinka yana eh, hotonka yana nema ya bace. haka ne amma ina ganin nefan ka dai dan karami eh, amma dai wannan ci gaba watakila watakila network din ya inganta a gaba to idan har za ka yi wannan magana me yasa mu wuri mun gado da aka zo ana neman a bincike shi akan wata maganganu ya shara a guje ya tafi kotu ya ce kada kotu kotu ta hana a ci gaba da tambayarsa akan abubuwa duk wani ɗan ƙasa na gari da yake da mutunci yake da yanci yake ganin za a ɓata masa suna to ya kamata dama kotu ita ce ƙarshen magana can zai je domin daga nan ne haƙƙinsa zai fita a kare mutuncinsa maganar dala ƙarya ce maganar dala ai sharri ake so a yi ƙaddara ma yanzu ɗauki dutsen kura a ce yau ina gavna sai wani mutum ko na ba da aiki ko na ba da wasu abubuwa na ayyuka a Najeriya ko da ma constitution bai halatta 10% ba bai halatta a ba da irin wannan abun ba to dai 'yan Najeriya suna karɓa kuma ana ba da shi idan ka ba mutum aiki ya kawo wannan to amma wannan magana ce gwanduje ya yi amana da wani wanin ya koma gefe ya je suna mu'amalolinsu. Amma wace irin amana honorable wace irin amana? Idan yanzu mutum kana tare da shi, ai akwai amana tsakanina da ni da kai, akwai amincewa da zan iya baka. Ka koma gefe ka je ka sake mara kana ɗauka ta. Ma'amalar wacce ce? Ma'amala ce muke yi da ni da kai ta kasuwanci? A'a kai ne ka min wannan abin domin mu ci gaba da wani abu na da ni da kai na amana da muke. Ka ɗau hoto na da wannan ka je kana nuna duniya. cewa ni ɓarawo ne an bani dala dutse ina so in tambaye ka idan lauya ne kai gaya ya ta inda za ka kama ganduje akan kuɗin nan waye ya bada kuɗin kuma akan me aka bada kuɗin kuma wanda ya bada kuɗin ya zo ya ikirari ya diki kirji ya ce ni ne na ba ganduje dala miliyan kaza domin a yi kaza mana har yanzu ba duka ɗaya kawai ake an ga ganduje an masa bidiyon dala akan me to waye bada kuɗin me aka yi wai amma shi shi bidiyon dala din nan misali dutsen kura APC ba za mu bari ina so ne su yan kwankwasiya su sani sun mana wancan an kwace mana mulki da karfin tsiya da propaganda na so a ce Anas ɗin ya shigo ban so in yi maganan ni kadai ba ko bature ko any one of mutanen su an mana duk abin da za a an mulki a hannunmu an yi propaganda an yi amfani da kowane irin abin da za a yi domin a shafa mana kashin kaji mun haƙura mun je kotu ta ɗaya ta bamu ta biyu ta bamu an je ta uku an shiga presidency an yi amfani da kowace irin dama an kwace mulkin Kano a hannun APC yanzu kuma jagoran ana so a fita da kulli a shafa masa kashin kaji a kore shi gaba ɗaya daga harkar su shigo harkar kamar yadda muka taɓa yi da Malam Ibrahim shekarau muka zo aka hana mu a APC da muka kafa ta farko aka ce malam ba jagora bane ba za a bashi jagoranci ba the same president aka ɗauka aka bawa shi kwankwason nan yana gwamna a lokacin muna ji muka na gani muka fice muka koma pdp yanzu ma irin wannan tactics din aka ɗauko ake so a kori ganduje a ƙwace mana mulkin da ƙarfin tsiya in ya zo daga ƙarshe a yi amfani da waɗansu mutane da su su kwankwason da anko a ce shi kenan a zo a zauna ko ma me za a yi a yi alliance in ya so a tafi ba za mu yarda da wannan tsarin ba. To eh, eh, na san akwai akwai abubuwa sosai eh, ina ga zan sake tunasar da masu kallon wannan tattaunawa shine iya cewa tun a farko mun kokarin samun Anas Abadala. Ah, ya ma shigo amma kuma ba ma jin sa ah, baya jin mu saboda haka abokan aiki suna ta kokarin su ga cewa sun shigo da shi cikin shirin idan bai samu ya shigo ba haka za mu kammala shirin ba tare da ya shigo ba amma dai za mu so a ce mun same shi kamar idan muka gayyace shi domin shi ma mu ji bangaren sa ah, kafin yiwuwar samun shi Anas Abba Dala Honorable Ahmad Aruwa abinda wasu za su ce shine maimakon duk ku tsaya kuna waɗannan eh, zargin ana ƙoƙarin a ɓatawa Dr. Abdullahi Umar Ganduje suna a anshe mulkin jam'iyyar APC daga hannunsa me zai hana ku nemi hujjojin da za ku kare shi wato tsohon gwamna ɗin kuma shugaban jam'iyyar APC a gaban wannan kwamiti misali. Dutse kwamitin da aka yi da wanda suka yi kwamitin da kuma yadda ake so a yi kwamitin ba abu ka'idoji da dokoki na yin su ba an yi wancan lokacin da muke shari'a mun yi tsammanin za su yi mana irin wannan mun yi tsammani za su je su bi shugabannin ƙasa a je a ce ai abba ya ci zaɓe za a ƙwace masa za a yi kaza za a yi kaza har ta kai ga labul ɗin da tun da kake a duniya tun da kake baka taɓa ganin irin wannan shari'a ba je ka an yi abin da ya faru ya riga ya faru sai mu bari a sake shan mu musulla an mana ta farko mun ga da suka bullo yanzu an sake bullowa kar ka manta an samu rigingimu na siyasa a jihar Kano tun daga farkon alif 1999 ake rigingimin siyasa me yasa abu bai ɗauko daga wannan lokaci ba sai ya ɗauko daga 2015 kuma ya saitin wata ƙananan hukumomi guda biyu inda aka samu rigimar siyasa kuma sun je kotu akan wannan ba irin rigimar da ba su yi ba akan wannan dan majalisar tarayya ta yadda za a yi a ga cewa an shaƙo wuyansa Allah ya fitar da shi to tunda mun gane 'ya'yan APC ake so a lalata su so suke yi abba kafin ya gama to sai ya ga bayan waɗannan mutanen daga kan kanduje irin waɗannan to mu ba za mu bari ba jam'iyyar apc ta ɗauki gabare kuma mun yi kira ga jami'an tsaro mu ba fitirannu ba ne ba mu tabbata da hankali ba rekod ya nuna a fili lokacin da alƙali ta zo take shari'a ya ta kira su ta ce ai yan ta'adda ne su amma yanzu dan mu ne amma dai wannan wannan kalma ba ta da gurbi a wannan shiri uh, honorable uh, ruwa uh, abinda mutane za su na yawa abinda mutane za su yi magana shine kamar ga waɗannan abubuwa suna ta wakana misali eh, duk in an taho za a yi bincike eh, a jihar Kano sai a ce siyasa ce siyasa ce kamar me yasa ba za ku tsame siyasa ba misali a kalli eh, tunda ma dai shi injiniya Abba Kabir Yusuf ya ce zai binciki rikici ne na na siyasa da aka yi wanda ya salwantar da rayuka da sayarwa da dangi Eh, kayan gwamnati shin me yasa ba za ku ciciba shi ya yi wannan bincike ba idan har a jam'iyyar APC ta san tana da gaskiya cikin waɗannan abubuwan biyu tunda ba siyasa bane ba ci al'umma ne ina so in tabbatar maka jam'iyyar APC cike take yi kuma a tsare take da duk lokacin da aka nemi wani abu da ya shafi abin da za a ba da shaida a zo a bayar wannan ba wani abu ne ba wanda yake jin tsoro amma yadda aka ɗauko abin shi muke magana a kai idan har akwai waɗansu mutane da suka taɓa yin irin wannan laifuffukan kuma idan akwai gwamnoni da suka yi a baya ba za ka tsame wani guri ka ajiye ka ɗauko wani guri ka ce shi ne kaɗai kake so ka bincike shi ba ina so ka fahimce mu dutsen kura ba wai gudun wannan bincike muke ba ba kuma tsoro muke ji ba amma an siyasantar da abin ne ta inda an ɗauko gundarun waɗanda ya kamata a saka a ciki kamar yadda na baka misali alif ɗari tara casa'in da tara zuwa uku, Dr. Rabi Musa Kwankwasa ya rike gwamnatin jihar Kano. To ai mu ya ɗauko daga wannan lokaci zuwa ƙarshe idan an yi wannan ba mu da matsala. Amma in ka tsame ganduje kaɗai wadda an ta'adawa da ganduje an ambaci sunan iyalansa ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba a harkoki irin wannan. Kuma yanzu an zo bayan ya sauka yana shugaban jam'iyya na ƙasa an ce an kafa kwamiti na bincike na abu guda biyu. Ɗaya wai yadda aka salwantar da kadarori na gwamnati da yadda aka yi kaza ake bukata a kwato su wala ba ma shayin ai wani abu amma a ɗauko daga farko rashin ɗaukowa daga farko shine rashin zaman lafiyar wato wannan kwamitin da ake so a yi amma in an ɗauko daga farko wannan gwamna ya zo ya kare kansa wannan ma ya kare abdullahi umar ganduje zo ya kare kansa abin da ake zarginsa da shi a yi amma in dai za a yi maka bita da kullu kuma kana gani ka buɗe idon ka ka gani to ai dutsen kura ba laifi bane jam'iyyar mu ta fito ta zo ta ce wannan abun ba ta yadda da shi ba dan mu mu abin da muka kaddara kuma kamar yadda muka fitar da takarda muka ba 'yan jaridu babu ruwan mu da wannan abun kuma wannan bita da kullu ne kuma kai ka ji kowa mun faɗa wa duniya in za a yi to a ɗauko daga farko rashin ɗauko daga farko ya nuna misali na'am idan idan kun yi zargin wannan zargin su mutanen nan da aka sa a kwamitin da za su yi bincike ba 'yan siyasa ba ne ba masu shari'a ne gogaggu ne da ake musu kallon kwararru akan harka ta bincike me yasa ba za ku hakuri ba misali su yi adalcin da za su yi muku tunda su ma 'yan jihar Kano ne kuma suna ganin ku da kima duk wata gwamnati tana da influence akan abin da take so ta yi shari'a ma aka sami influence ballantana wani kwamiti ko ƙwararre ko ba kwararre ba ai wannan zancen kura ka dina yin sa yanzu mu mun tashi daga kan wannan illa iyaka idan mun ga yaƙi zai ci mu mu kare kanmu kawai babu wani mahaluki da zai ci mu da buguzun ai mana wayau a faɗi kalmomi duk wanda za a sa a kwamiti din sai wanda su suka tabbatar cewa zai musu aikin da suke da bukata kuma da ƙarshe mun san inda suke so za su dire dutsen kura zaman lafiya a jihar kano da duk wani abin da ake so za a yi shi ne wa al'umma adalci a dawo doron abin da aka gaya wa mutane one ne an ce al'ummar jihar Kano suna cike da rashin jin daɗi na rashin ruwan sha wadda gwamnatin ta yi alkawari in ta zo za ta inganta waɗannan abubuwa kuma an ce 'ya'yanmu mafiya yawanci suna ɗauke da jahilci za a kai su makarantu masu kyau har ma an fara fitar da mutane sannan a cikin ka'idojin abin da abba ya zo da shi na campaign ya ce guraren da aka je aka gina su ba a kan ka'ida ba za a rushe a gabanka aka rushe daula hotel a gabanka aka rushe kasuwa wadda kowa duniya ta gani ba irin da ba ba duk da ana ganin abu ne na laifuka amma ai a hakan an haƙura an yarda cewa gwamnatin ta ce ai policy ɗinta ne me yasa ba su faɗi cewa in mun zo gwamnatocin da suka wuce za mu bincike su ba ai ba su faɗi wannan ba to amma tun da ya zo da wannan gabar yanzu mu jam'iyyar apc mun miƙe mun ce a hirar mu muna jan kunnen su ne ba ma buƙatar abin da za a zo a ce jihar kano ba ta zauna lafiya ba jihar kano an kasa samun nasarorin da ake nema kuma kaɗan suke jira su liƙa mana abin da za a yi kowane iri ne wanda ba mai daɗi ba su ce apc ce te kosun wannan abin sun manta yadda suka dinga jan ragaman gwamnatinsu da mulki da yadda suka dinga nema to da haka mu ba ma jin tsoro amma ina so in tabbatar maka da cewa har zuwa yanzu mu jam'iyyar APC wannan invitation din ba mu karba ba kuma ba za mu karba ba kuma muna jira mu ga lokacin da suke da buƙatar cewa za a zo a yi irin wannan abun zaman lafiyar jihar Kano abba yana hannunsa rashin amma lafiyar jihar Kano yana hannun abba babu abin da ya mana zafi wallahi To kamar kamar honorable alwa wannan na nuna cewa kenan kuma idan Eh, hukumar eh, barista muhuyi magaji riman gado ta gayyace ku ta sake gayyata misali eh, cewa ku zo za a bincike misali kamar za ku ci gaba da turjiya kenan misali ai ba turjiya ba ce abin da ya sa muna bin doka ne doka abdullah umar ganduje da duk kwamishinoninsa da duk wanda yake da ya taba rike mukami ya je ya nemi sahalewar kotu kotu ta tabbatar cewa ba wata kotu ko wani mutum da zai bincike shi saboda wannan kariyar da aka bashi ko kuma ba kariya ba abin da ake cewa ah, court injunction har sai ita kotun da aka kai karan ta kammala bincikenta ta shari'a a kansa to wani tudu wani gangare ne kuma yanzu za a je a ce an buga wata takarda ko kuma wata hukuma tana nema ko kuma an je ana yin wani kwamiti da za a zo a binciki abin lamar ganduje me yasa muke yin tikka da warwara dutsen kura idan mutane sun zaku da sai sun ɗaure a ruwa ko su ɗaure wani a cikin apc to a jira a yi laifin mana a jira a yi bincike ai akwai manyan kotuna da suke na ƙasa honorable muna ci gaba da samun matsalar network daga gare ka kai ma kamar hoton ka ya abin amma muryarka tana fitowa yayin da a hannu ɗaya kuma abokan aiki suke min ishara da cewa an kauda kyakkyawan fata babu sauran fata na ganin cewa za mu samu anas abba saboda muryarsa da network ɗinsa ba sa iya fitowa saboda haka za mu yi haƙuri masu bibiyar musu mana afuwa saboda rashin wato shigowar shi anas abba dala to amma tambaya ta ƙarshe honorable aruwa kamar ku a wurinku idan har da za a yi yadda kuke so gwamnatin kano ta tafi da burinta na cewa tana son ta ga ta kwato wa mutane haƙƙinsu ta tafi da burinta tana son ta farfaɗo da mutunci da darajar jihar kano da take magana ta tafi da ƙudurinta na cewa duk wani rai da ya salwanta za ta bi kadinsa idan da ku za a shawarce ku a ce ya za a yi wannan binciken ya kuke son a yi shi. To eh, dutsen kura ba fa laifi ne ita gwamnati ta zo da policy na irin waɗannan abubuwa amma idan babu son zuciya a ciki in babu bita da kulla a ciki in ba wani ake hari ba ba wasu ake hari ba duk ba laifi ba ne. Shi ne dalilin da ya sa muka shimfiɗa a takardar mu da muka fitar muka ce in za a yi to a faro daga farko domin duk jam'iyya ta siyasa ta fita kamfen duk jam'iyya ta siyasa ta je zaɓe kuma duk jam'iyya ta siyasa ta fita rali a irin wannan gurare an samu abubuwa daban-daban idan an yi da ganganci kwamitin zai tabbatar idan an yi ne na tsautsayi kwamiti zai tabbatar damuwa a kira ai muna da shawarwarin da za mu bayar yadda abba zai samu nasara akan mulkinsa domin ita jam'iyya in ka kalle ta kowace iri ce sunanta siyasa ce kawai za mu iya haɗuwa da wannan bangare gobe a ci gaba da harkokin siyasa wancan bangare zai iya haɗuwa da mu shi yasa ba ma wato kaifin abubuwa ba ma faɗan abubuwa masu zafi domin goben za mu iya haɗuwa da wane da wane ai a cikin duk kalmomin da ake ta yi mun daina adawa da gwamnatin abba ne mun yi shiru saboda akwai tunani da kuma zato da muka dinga yi cewa za su zo za mu haɗu da su a jam'iyyar apc kamar yadda awai aka dinga sanar da mu to kaga in mun zo muna ta daɓa cikin wuƙa ya shigo mun zo muna ta faɗa muna faɗan maganganu ran da ya dawo apc ko aka zo za a yi tafiya sai mu ji kunya to inda wani abu kuma ana tunanin za a haɗu to me zai kawo magana irin wannan bincike-bincike ana so wai a gano wane ya yi laifi ko wane bai laifi ba kowa na barawo ne ko ba barawo ba ne kaga wannan ba zai haifar da ɗa mai ido ba ko da zuwa aka yi za a haɗin automatically da ƙarshe rigima za a yi to shawara inda mu za mu ba su na farko abba gwamna ne Allah ya riga ya bashi manzancen ma ko ya aka yi ko me ya faru wallahi ya wuce tunda ai Allah ya riga ya kaddar abba sai ya zama gwamnan Kano ko da ha maza ko da ha mata sai ya zama to idan ni ne abba sai in miƙa wa Allah kuma al'amari na duka domin na san ba wayona bane ba hikima ta bace Allah ne ban to ya za kai ka sassauta al'amuranka ko da da laifin ko da an yi laifin wannan a kaddara ma an yi domin duk mutumin da ya rike gwamnati kowa ya shi bai isa ya ce bai yi laifi ba ga al'umma ko ga kan kansa ma to da sai a ce an ja layi kamar yadda shi Abdullahi Umar Ganduje akan kwankwaso da ya karba sai ya ja layi bai taba kiran kwankwaso ko da sau ɗaya da sunan ana ganin abu kaza ya ɓata bayan an sani akwai gidaje na gwamnati da kaza da kaza wanda shi ma an mallakawa irin waɗannan ɗin ba ya ja layi aka ci da gwamnati dan haka ya samu nasara tsawon shekara takwas to da abba zai shawara da mu sai mu ce ya ja layi a komi ma ya ci gaba da yin gwamnati shekara uku ba za ta ishe shi yi ayyukan da ya ɗauka wa Kano alkawari ba idan da ka ɗauki harkar ruwan sha kaɗai kamar abba da ita sai ta share mai shekara guda bai gama da ita ba harkar wutar lantarkin nan kana gani kebbi gwamnan kebbi kirawo ketko ya yi ya ce azumin watan ramadan kwana talatin ba na buƙata a ɗauke min wuta duk ɗan kano yau yana cikin ɓacin rai da baƙin cikin yadda ake ɗauke wuta a jihar kano minti ɗaya za a kawo karfe biyun dare a ɗauke ta so uku so hudu so biyar mutane suna cikin ɗimuwa da abba zai mai da hankali a nan sai ya kirawo ketko ya zauna da management ɗin me ya matsalar ba a biyan wuta ce to na sa mata subsidy ni ma na sa ɗan wani gudunmuwa ta ku ci gaba da ba a Kano wuta saboda guri ne da masana'anta da kaza sai ya farin jini a wannan na biyu duk wannan harka ta tsaro shugabannin 'yan sanda da 'yan sandan da security agencies abba ya siyo babura da motoci da kuɗaɗe masu nauyi a taimakawa jami'an tsaro a ba su kuɗaɗe a yi empowering nasu a ba su abinci wato dai a takaice honorable aruwa idan idan na fahimce kan misali a ƙarshe kana idan da son samu ne dai ya bar wannan bincike ya koma harka ta shugabanci a takaice a cikin minti ɗaya. Ai ba ta da amfani bata masa lokaci za ta yi in ma ya tsaya sai ta ɗauke shekara uku bai gama ba domin amfanin kai abin da ba za ka iya gamawa ba ba shi da wani amfani ni a guri na ba shi da amfani amma in ya ce zai ci gaba da yi to wannan babu wata damuwa lokaci ne zai nuna kansa kuma shi Abdullahi Umar Ganduje wallahi ba kan wallasa ba ne a wajensu duk tunanin da suke shi abin nan ne da ake cewa in aka yi wasa to abin da za a fito da shi kuma sai dai a ce Allah ya kiyaye domin sun zauna da kwankwaso shekara ashirin mu ya sha mu kar ku ce kaza kar ku yi magana kar ku yi magana to amma tunda sun tono magana yanzu wai kaza ce garin tone tone ta je za ta tono ka kanta Allah ba da sa'a muna jira kuma lokaci zai yi za a gane wane ne wanda bai da gaskiya a jihar Kano kuma me ya faru amma dai ina ba abba shawara matsayinsa na dan uwana matsayinsa na dan Kano matsayinsa na matashin dan siyasa wanda dattijan matashi ne Allah ya ba shi wani opportunity da zai iya tsayawa ya kafa foundation ɗin record ɗinsa mai kyau ba da irin waɗannan abubuwa wani ya tashi da fushin wani ba waɗancan mutanen da elderly sun girma sun kai yanayi a kyale su ka kyale su lokacin su ya ja yanzu lokaci na ne da ni da abba irin ni da abba in mun karɓi gwamnati yanzu za mu iya ɗaukar lokacin Allah raya mu mu ba da wani abu mai kyau amma ya za ka zo Allah ya ba gwamnati ka ɗige kuma da wai abin da old model an daina ma yayin irin wannan abun ba wata jiha a nan kasar kaf a wannan rijib din da ka ji ta kafa wani kwamiti na abin ciki, tsohon gwamna ko ai kaza wanda kai ma kuma in ka tafi gobe ba kai bane wani zai zo ya ce ya kafa kwamitin binciken ka, ko babu abin kuma a liƙa maka laifi ina ba shawara ne wannan abin ya rabu da shi ya haƙura wannan kwamiti maimakon haka ya mai da shi na ruwan sha na kai ɗalibai eh, abin nan ilimi na security na walfaya jihar Kano a ci abinci mutane su tabbatar da cewa a natsa suke ga harkokin lafiya asibitocinmu ƙananan hukumomin nan a koma kansu da ayyuka a taimaki mutane musamman harkar gona ga lokaci yayi. Honorable ah, takin zamani don a samu nasara. Na'am. honorable ahmad aruwa mai magana da yawon jam'iyyar apc a kano muna godiya sosai da ka kasance tare da mu a cikin shirin har muka kawo ga wannan lokaci sannan muna godiya sosai ga anas abadala wanda ya yi kokarin shigowa wannan shiri amma kuma matsalar network ta hana sa shigowa masu sauraro ko kuma masu bibiyar mu a ci gaba da biyar wannan tasha ta dw hausa youtube a saurare mu kuma a kalle mu a mako mai zuwa ni ne zaharaddin umar dutsen kura nake muku fatan alheri